بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد باهك يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gudun Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau litinin bakwai ga watan bakwai ma'ana bakwai ga watan a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 28 ga watan mayu eh daidai da ashirin da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya za mu ci gaba da karatu wani littafi mai albarka al-ashmawi na shekh abdulbari al-ashmawi allah ta'ala ya tuka shi da gafara allah ya ramshe shi wannan shi ne darasin mu na hudu a cikin littafin kuma za mu tashi a babi na uku wannan babi na uku shine babu fara'idul wudu'i wa sunanihi wa fada'ili wannan babu yana kunshe da abubuwa guda uku shi karan kanshi babun guda yana kunshe da abubuwa guda uku yace babu fara'idul wudu babun da zai yi bayanin farallan alwala wa sunani da sunanin alwala abu nau kenan wa fada'ilu da mustahabban alwala abu nau kenan abu uku yace fara'id fara'id jam'i ne na farida an ka ce farida farilla guda an ka ce fara'id shine farillai an ka ce sunan jam'i ne na sunna an ka ce fadail jam'i ne na fadila mun gano wannan da kyau fara'id farillai da fara'id fara'idul wudu farillan alwala a wannan gaba ta farko ta farillan alwala abin da ake nufi da su shine duk abin da aka rasa ɗaya a ciki to babu alwala yana jina da kyau duk abin da malam ya lissafa shi a matsayin farillan alwala to rasa shi yana rasa da alwalar baki da wa sunan da sunanin alwala su sunanin alwala da malam zai lissafo su karfin su bai kai na farillan alwala ba saboda haka idan mutum ya wuce wata gaba daga cikin gaɓɓai na sunnoni da ake magana ya wuce da yi ba kuma shi bai kammala alwalar ba ba zai dawo ya yi wannan sunnar ba a'a zai kammala alwala ne sai ya kammala alwala sai ya dawo yi wannan sunnar baki ɗaya sabanin farilla daga cikin farillai wannan kai tsaye zai dawo ne misali mutum ne ya wanke fuska da ya wanke fuska sai bai wanke hannu zuwa duniyar hannu ba kawai ko ya shafar kai da in shafar kai yana shafar kai sai kuna ai bai wanke hannun shi zuwa nan ba zai yi tukin bayani zai wanke hannun sai ya sake komawa ya sake shafar kai sai ya wuce shafar kai sai ya wuce gaba sabanin ya manta bai yi kuskuren baki ba sai lokacin da yake wanke fuska sai tana ai bai yi kuskuren baki ba a wannan lokacin zai wuce da alwalar shi ne sai ya kammala alwala sai ya kuskuren bakin kun ga akwai bambanci a karfi tsakanin farallan alwala da sunonin alwala kenan wa fada'iluhu da mustahaba mustahaban alwala fada'il jami'u ne na fadila wannan mustahabi ne mustahabi kuma karfinsa bai kai na sunna ba to haka abin suke yi sama da ya kawo su a jere ɗaya bana ɗaya masu karfi su ne fara'id wanda ke in babu su babu wannan abu abu na biyu su ne sunan abu na su ne fada'i ita alwala da malam ya gina mata babi a nan asalin abin da ke wajibtar da alwala abubuwa guda uku ne abu na farko qur'ani ya tabbatar da wajibcin alwala abu na biyu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da wajibcin alwala abu na uku ijma'in malamai ya tabbatar da wajibcin alwala alqur'ani ya ce ya الذين amanu idza قمتم ila salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أقول لهم يا تبا تبا يا زينوا أبن ديك الولائم تزمواجه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة سيأتي جيروا أن أبو ذاك يا نوانا يا تبا تبا الولاء واجب الشهادة لما زعلنا صلى الله عليه وسلم إذا حديث أبو هريرة يكتب ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولا حديث ما hadisi ne da imam bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi imam abu dawud ya rawaito shi imam turmudi ya rawaito shi la yaqbalu allah salata ahadukum allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba idza ahdatha in yayi hadasi hatta ya tawadda hasiyai allah sannan allah ya karbi sallar kenan alwala shar'antacciya ce kafin a karbi sallar mutum ba yayi hadasi hakan nan ijma'in malamai gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i akan cewar ba a samu wani mutum guda da ya saba cewar za a yi yin sallah ko da ba a yi alwala ba a samu wannan ba alwala kenan wajibi ce ubangiji Allah madaukakin sarki ya ya tabbatar da wannan hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi daraja da kima ta alwala imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina ya rawaito a cikin muwatta umani cikin kitabun tahara babu jami'ul wudu a hadisi na 62 a cikin muwatta kenan ko kuma hadisi na 32 a cikin kitabul wudu hadisin abdullahi as-sunabihi Allah ta'ala ya kara mashi yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace idza tawadda al-abd al-mu'min idan bawa mumin ya yi alwala fatamatu maba sai ya yi kuskuren baki a lokacin da yake alwala kharajatul khataya min fihi duk kurakuran da suke bakin sa zai fito laifukan da yi a shariyar da yayi dan wasu maganganu da ya faɗa na laifi da lokacin da ya kuskuren baki ya tafar da wannan ruwan gaba ɗaya sun fice wa idan إن يشاء تروى فإذا إن كاتش الروى خرجت الخطايا من انفي دل المكة بسكية كراهات سداس بطول فإذا غسل وجهه إن وين تفسكسا خرجت الخطايا من وجهه دل كراترين بإيدة فسكسا دا فسكة تدني ذاس بطول ذاس الكسا حتى تخرج من تحت أشفار عينيه هر كسكولا دوما كالي أكر أشن ذاس laifin da mutum ya ya makale a ƙarƙashin gashin gira wannan alwalar da in za ta zuba da laifin wannan wanke fuskar da in za ta zuba da laifin fai ba fasala ya daihi in ya wanke hannayen shi guda biyu kharajat al khataya min yadihi gaba ɗaya kurakurai laifuka da i da hannun za su za su fice baki ɗaya. hatta ta kharuta min tati afal yadai har kuskuren da yake ya makale a ƙarƙashin faracensa ƙarƙashin farcensa duk wannan kuskuren duk zai buge ƙasa fa'iza masaha da ra'asi in ya shafa kansa kharajat al-khataya min ra'asi kurakuran da ke kansa duk za su ƙasa hatta ta kharuja min uzmai har kuskuren da ke yaji da kunnensa duk zai riga ya fice fa'iza ghasala rijlai a lokacin da mai alwala ya wanke kafafuwansa guda biyu kharajat al-khataya min rijlai gaba ɗaya kurakuran da ke kafarsa inda ya taka waje da inda ya dawo duk za su fice hatta ta khuruja min tahti da dai har kuskure laifin da ke karkashin farcensa na kafa shi masu ya fita قال سمع الله صلى الله عليه sun da ثم يكون مشيه إلى masjidi sannan sai tafiyar shi da yayi da nan wurin alwalar zuwa masallaci din wa salatuhu da kuma sallar da yi su kasance na nafilatan lahu wannan wani ƙari ne kuma na dama. kun gane wannan da kyau wannan wani ƙari ne na dama amma alwala kawai inda mutum ya yi ta ana magana wannan falalar ce a inda mutum ya tsaya yayi alwala da annabi sallallahu tun da shi ya faɗa hadisin ko hadisin da masa tun da shi ya faɗa hadisin to sai mutum ya yi kokari ya ga yayi alwala da shi ma sallallahu alaihi wasallam ya ce ai to da mutum da zai alwala irin wancan a gaba ba fasar fasar fasar fasar ya ce ya kammala ala kuma ya ce yana son wannan falalar alwalar da aka ambata kago ka wannan hadisi ya kayyace mana abin da yake alwala ba wai abu ne na ganin dama ba ɗaya daga cikin lamarci lamarcin ibada da ada kenan sai zafi rana ya kama ka zafi i zafi ka ce bari ka je ka yi ruwa don ka ji sauri wannan ko ga yi ruwa ne ka ji saba ne. alwala dubi iya gaban da mutum ya wanke na alwala dubi iya inda alaihi wasallam ya faɗi cewa in yayi kaza abu kaza in yayi kaza abu kaza in yi kaza abu kaza zai duk zunubin da yake dakura kuran da in duk za su riga su dige allahumma sai dai kai in zalunta wani wani kuna ji mara kyau in zalunta wani mai ta ya dauka ya yi mata dabara ta tafi ya sha ruwan kaga ba zai ce ya yi kuskuren baki ya zubar kuma wannan sai ya biya ta kudinta an ga mutum ya zalunci mutane ya sa hannu ya sa hannu ya an tayar da wata miliyoyin kudi ko ya sa hannu ya kashe wani ko ya sa hannu ya wani abu kuma ya ba makaranta hadisin in ya wanke hannu da duk laifin da ya da hannun zunubin ya riga ya kwarin ya ƙasa wannan idan ya zama na haƙƙin wani tusayen hukuma farasa. ba zai ce tun da ya riga ya kashe wani wani zai alwala in za alwala kuma zunubin ya riga ya wuce a sai ya ba da diyar shi na biyu kuma sai ya yi kafara sannan kuma sai ya ta nemo gafarar ubangiji Allah madaukakin sarki ranar alƙiyama kuma kuma wanda aka kashe ta kuma ya sai tambayi Allah ya ce tambaye shi ya ce da Allah tambaye shi akan mai kashe kaga wannan ya nuna mana alwala ibada ce alwala ba al'ada ba ce sai da kuma mutum zai tsaya yayi alwala yadda annabi sallama yayi alwala yadda Usman bin Affan yace ku zo nuna muku alwalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda malamai suka zinyana da yake yin alwala bare ko yadda mutum ya taso daga gidansu haka ake yin alwala shi kenan shi ma kuma haka ya dora yin alwala ba sai abin da zama kawai al'ada ce da mutum ya ga gidansu ake yin haka a'a tun daga a afirka da an buɗe babu farna alwala a ashmayu muna karanta yanzu a iziya a duk littafai an bude to ka kusan ibada ce ba al'ada ba ce qala rahimullah babu fara'idul wudu babin da ke bayani kan farlan alwala wa sunani da sunanin alwala wa fadaili da mustahabban alwala qala rahimullah fa amma fara'idul wudu fa sab'a amma abin da ke amsa sunan farilla daga cikin farillan alwala mana abubuwan da suke farlan alwala fa sab'atu abubuwa ne guda bakwai farlan alwala abubuwa ne guda bakwai anniyatu inda ghasl alwajhi abu na farko niyya a lokacin da mutum yake wanke fuskarsa wa ghasl alwajhi abu na biyu da wanke fuskar wa ghasl yadayn ila almirfaqayn abu na uku da wanke hannaye biyu zuwa gwiwar wa maso jami'in ras abu na hudu da shafar kai baki daya wa ghaslul rijlaini ila al abu na gaba da wanke kafafuwa guda biyu ilal ka'abai zuwa idan sawu abu na shida wal da yin alwalar a gaggauce abu na bakwai na ƙarshe wa tajdiku da kuma cudanyawa waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da suke amsa sunan farallan amala. malam ya ce rahimahullah anniyyatu inda ghasilil wajhi ya ce na farko shi ne niyya a lokacin da ake wanke fuska na ce niyya idan ka ce niyya asli shay'i muqtarinan bi fi'li asli shay'i muqtarinan bi fi'li kan nufaci abu kuma ka fara aikata abu shi ne abin da yake an sunan niyya kenan ka nufaci sallah sai ka kama hanyar ka dauki buta ka ka zaga ka yi alwala ka shigo ka ga duk abubuwa ne da suke da alaka da niyya kenan ashe niyya ba shi ne Allahumma inni nawaitu kaza ba ka duba a aka gani da muka gama ka duba a shimari da muke magana kuma zuwa zuwa da zamu shiga nan gaban izinin Allah madaukakin sarki babu inda zaka ji an ce mun ya shi ka ce Allahumma inni nawaitu uh, faraidu rubi ko nawaitu kaza ko nawaitu kaza asali ma littafin da aka rubuta mu majmu'un ya tangal da Hausa aka rubuta shi kullu ko da Hausa aka rubuta shi kaga kuma ba wai an ce an fassara shi ne daga littafi kaza ba ai ba shi addinin musulunci ba da Hausa yake ba da larabci yake sai a fassara shi zuwa ga kowanne yare yawa ba wai da Hausa ne ake fassara shi zuwa larabci ba a yaran larabci ne magana sai a fasara zuwa turanci a fasara zuwa hausa a fasara zuwa mutanci a fasara zuwa igbo da sauransu ba nan da zamu hada mu yasa gaba Allah mai nuna da musu sobi ai ko sai ga eh kamar kudi yake hannun mutane an kana son ya ake yi sai ka samu shi muslim amma ya karanta addu'o'i da rasulun yake lokacin da yake sabi ba lokacin da yake cirewa lokacin da yake sa sabon kaya da kaga wanda yasa sabon kaya da addu'a da zaka yi ba cewa zaka Allah raba da kaya ba قال رحمه الله النية عند غسل الوجه yin niyya mutum ya ji a jikinsa yanzu nan da ya fara wanke fuska ya fara wata gaba daga cikin gaɓai na farnan alwala wa rasulun wajhi da kuma yanke ita karan kanta fuska niyya ka ji yanzu kana wanke fuska wannan abin mutum wanke fuska da an kallo ya tsaya ba zai dan wanke hannunsa ko ya dawo na ba zai dan rage da ci kaga shi rage da ci ne nawa kuma ibada ne kenan nashi ba buƙatar niyya ya ji cewa yanzu ne yake yi amma na yana buƙatar niyya wa rasulun yake da wanke fuska fuska tana bangare ne guda biyu tana da bangare na fadi tana da bangare na tsauri bangaren fadi shi ne daga kunne zuwa kunne daga wannan kunnen ka na dama shine ka tashi har zuwa wannan kunnen ka bangaren fadi kenan bangaren tsaye daga matsalar gashi da aka saba sanin sa daga matsalar gashi wanda ke kuya sun gashi daga goshe ke abin da za ka ce wanda aka saba sani shine dan a fitar da mai saiko kaga mai saiko gashi shi daga nan za ga gashi daga nan ke fara ba zai ci ba za ka ci zai fara wanke fuska daga daga nan abin da ya kasa ba in gane ko shi sa aka ce a sha'ar mu'tad matsalar gashin da yake nan ne aka saba ko da saba shi ne da hankoshi kenan za ki lura da ganin goshi muna magana bangaren tsaro ke ko ila akhir zaqan zuwa nan zuwa nan mukamuki bangaren tsawo kenan bangaren fadi daga nan zuwa nan kenan daɗi ruwa da ka shafe shi haka haka aga ya taɓa nan sai ki shafe shi haka sai ka shafo shi haka sai ka tattaɓa ko'ina ka gada an faɗa mana a har ta gashin abin da lokacin da ke karkashin gashin gina a sai gana ana buƙatar ka cucu da wurin kuma da ko ne wannan makogaran ido makogaran ido nan dole mutum ya tabbatar da ya sa ya ba shi kulawa ta musamman haka nan kuma nan karan hanci ƙasan nan da nan dole mutum ya tabbatar da ya ba shi kulawa da nan da kuma ƙasan lebe wuri ne da wuri ne na farilla in mutum ya tashi zai ballan a kaga kenan bai kammala wanke fuska ba to kuma mutum haka ne shi har su uku قال رحمه الله وغسل اليدين إلى المرفقين da wanke hannaye guda biyu zuwa idan sawu zuwa gwiwar hannu za ka wanke hannayenka guda biyu zuwa nan zuwa murfak kenan wannan gwiwar hannun ina da gwiwar hannun ta biyu kenan ko ba zuwa nan ba zuwa nan yana cikin sunnonin alwala ne amma yanzu muna da gamar farlan alwala za ka wanke ne zuwa nan daga nan a lokacin da ka gama wanke fuska za ka je wanke hannu daga nan za ka fara wankewa daga saman yatsanka ba wai daga nan ba dan karge tsammanin ai ɗazu kafin ka fara alwala sai da ka wanke hannayenka zuwa nan wannan zaman kansu suke zuwa nan a ga za a daidai wannan lokaci ba za ka wanke zuwa nan ba to haka kuma yanzu da za ka zo ka wanke zuwa nan daga farko za ka taso ta ka wanke hannayenka su kenan daga nan za ka taso zuwa mutumin da ya yi alwala ya wanke hannun shi daga nan zuwa nan wai yana tsammanin ɗazu ya wanke daga nan zuwa nan ya ballama ba wannan ya wuce lam'a ka dole a sosai da sosai wurin alwala in ka tashi wanke hannu mun na nufin wanke hannu na farilla za ka wanke haka ka lura nan shi kuma na wala cikin wuraren da ke samun matsala a alwala sai ga mutum ya wanke har wanke na uku sai ka ga nan nan kasan nan sai ka ga akwai zuriyar da yake bai samu ruwa ba dole a kula da nan a kula da nan jefan a kula da nan jefan wurin alwala in ba ga su mutum ne kawai da an sa mutum sai ta alwala haka kawai haka kawai sai da nan bai samu ruwa nan bai samu ruwa ba abin da ake nufi kuma wannan kashin ya zama da ya samu ruwa kenan ya zo daidai haka iya wannan gwiwar da ɗaya gwiwar hannun da ta zama na ta samu ruwa haka mutum zai wanke wannan hannu sannan ya wanke wannan hannu shi ya ce wa ghasul bi yadayhi ila al-mirfaqayn قال رحمه الله ومسح جميع الرأس ومسح جميع الرأس da shafan kai baki daya domin jami'a shi ga jira da ke shafan umum siyagu kullun awal jami'u wa qartala ladallatil furu za ka shafa kai ne baki daya kenan za ka shafa kai ne haka bayan ka taɓa ruwan sai ka shafa daga nan matsalar gashi ko ba shi da farkon kai ba daga nan sai ka haka sai ka tafi da hannunka haka shi ne shafa kai kaga ila akhirin jujjuma kenan shine karshen karshen kiya kuma da ke ko sannan ka dawo da shi dawowar haka za a zo a bayananta amma yanzu muna magana farallai ne farallai sai ka yi haka gaba daya ka ga wanda shine da ke duka kun ko dan a fitar da wanda zai haka wanda zai cire yana zai yi alwala sai haka ko kuma wanda zai taɓa alwala sai haka fahimci jami'ar rasko mutumin da ya taɓa wani haka ya shafa wani ɓangare ne na kai bai shafa dukkan kai ba saboda ana bukatar sai ka gama hannun ya ta gudun da ba ko haka ke tsakiyar kai kai ka shafa mana ce wa ghaslu wa masu jami'ar ra'as da shafa kai ke ɗaya a hadisin da muka faɗaɗa su da ya ce in mutum na shafa kai abin da ya yi da gaba ɗaya kurakuran zai zai fita kenan ko da ya yi da ko da ya ɗauki abu tun tun tun tun in na wani mai ya mai mashi shi ko yau ba an ɗora mai buhun masara an ɗora mai buhun zoro kuma ya san masata ne a ga da ci bari je a lura don ne shafafkai ka ga ne shafafkai zunubin da kai ya ɗauka ya riga ya karkaɗe ba wa ghaslu rijlaini da wanke kafafuwa guda biyu ila al-ka'abaini zuwa ga idan wasu ne al-ka'ab kenan ka'ab guda daya al-ka'abai guda biyu kenan mutum zai wanke kafafuwan sa ne zuwa nan zuwa nan zuwa nan wannan shine al-ka'ab kuna jira ne ko mutum zai wanke zuwa nan ne shiga to haga nan kasan nan dungumin nan yana cikin wuraren da ke samun matsala a alwala sai mutum ya ta alwala nan da samu ruwa ba da nan gefe akan ma kuma da nan gefe mutum sai ta alwala nan gefe bai samu ruwa ba Allah ta'ala ya sauka da yin da yin alwalar da gaggawa me ake nufi da gaggawa shine mutum in ya fara alwalar kada wani abu ya gifta masa in ya fara shi ya kammala ina da kuma fahimci wannan da ke ko kenan yanzu idan mutum ya wanke hannayensa ya yi kuskuren baki ya sha ruwa sai ya ce dole ba kuɗin da ta kirga mu sai ya ajiye alwalan sai ya karɓi kuɗin ya kirga ya kirga dubu ɗari ya kirga dubu ɗari ya kirga dubu ɗari ya kirga dubu ɗari ya ajiye sannan kuma in ya tashi zai ci gaba da wanke fuska na goma an ba sami alfairu ba in ko ko kuma a suna layi ne ana sikiri ne suna ya zo wanke fuska sai layi ya zo kansa sai ya tashi ya je ya zauna minti aka ɗauki minti zuwa goma ana mai sikiri ne da ya dawo da haka ci gaba eh sai dai sabuwa da an sami katsewa shi sai ya ce alfarru yi a lokaci sai wani lokaci ake ce almuwala da wurinsa abin guda haka wannan baya cikin idan kana alwala sai ruwan alwala ya katse maka ruwan buta ta ya tsari ba na gudu ka tashi ka je durwa ka ɗauko ruwa ka zo cikin ba tashin da kai yana da alaƙa da alwala ko da alaƙa da alwala eh tashi da kai ka je aka gama sikirin naka ka dawo yana da alaƙa da alwala ko da alaka da alwala kuɗi da alwala ba ka je yana da alaƙa da alwala ko da alaƙa da alwala sai ka sani bambanci dan ka tashi ka je ka ɗebo ruwa dan ka ci gaba da alwala wannan baya cikin wani ta katsa alwalan ka a ka ma hada alwalan ɗaya kenan na biyu mu fahimci alkhairu shi da wannan bayanin da muka yi in ka fara sai ka gama ba wai shi ne mutum ya yi da gaggawa fatal fatal fatal fatal saboda ne idan an ci alkhairu a ba haka aka ci alkhairu sai dai na fahimci karatun abai bai sai ga mutum ya wanke karɓi da gazan alwala a gaba tara abin na a cikin da haka zai yi wani magana ya ci alkhairu a wani ba shi ne alkhairu ba نسأل الله سلامة والعافية mana yace wa tadbik da cuɗanyawa kenan ba mutum ya fara da ruwan ba in ka zuba ruwan in ka zuba ruwa sai ka wannan da kai hakan nan da kai shine a tadbik kun lura ko hakan da kai cuɗanyawa da kai shi ya kira a tadbik hakan nan hakan da kai dan gurgurza da kai kenan ba wani mutum ya ɗebo ruwan kai ya zuba a fuska da gurgurza da kai shi ya kira a tadlil hakan nan ma a kafa tuttuɗawar da kai shi a kira a tadlil mana yake wa da saboda ne da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ila salati fa'silu wujuhakum in an ce al-ghusl shi al-ghusl yana amsa suna a zuba ruwa ne kare ruwa na bice ta kai ko ko ko an zuba ruwa sa dan gubur ba eh? na qala rahimahullah فهذه سبعة لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك المشهور قال رحمه الله فهذه سبعة وطن سنة أبو بكر Ɗan ba ya ce fama fara'idul wudu fa ba guda ne ku zai ba abin shi shi kenan ya kawo su cuccu ya ce lakin sai dai gudu da hanzari ba yajibu alaika ya zama wajibi a gare ka ya kai wanda yake yin alwala fi ghasli wajhika a lokacin da ka zo za ka wanke fuskarka ne ya zama wajibi akan ka. ga mazdarin awwal kenan an tukhallila sha'ara lihyatika shine ka cuccuɗa ka cuccuɗa abin nan gashin gemunka a shi ina kuma a musulunci akwai gemu tuki ne amma ka kamar kullum in ya shiga bayi zai wanka minti talatin amma sai ya ɗauki minti ashirin da gari yana ta kankarewa yana ta kankarewa yana ta kankarewa yana ta kankarewa yana ta kankarewa shi ne yana sai sama kada da tsoro a dama musulunci akwai gemu ga maza tun tuni shi sa ake kaga yana ga yana hukuncin amma da za ga wani fuskar shi kamar ta kun hannu ka san hannu ko ko alamar za shi ko haka za ga fuskar wani haka za ga haɓar wani da shi da mace rasa su a haɓa insha Allah salamatu lafiya قال رحمه الله لكن يجب عليك في غسل وجهك وأخذ المجرد تبغلت cewa an kai ga gwamnati kan da tuwa ko da ya ce wani daga bayan ne sun kawo gemu a'a sun jira ga a cikin littafi lakin yajibu alayka ya zama wajibi a kanka fi ghasl wajhik a asli gemunka abin a ya magana da shi yace shi ya yarda asali barin jini sunna ne amma shi tun da malamin gida su su ajiye ba shi shi ya sa ba zai ajiye ba na ce ko kana da gaskiya in an ce ka shiga aljanna sai ka ce ba za ka shiga gaba sai sun shiga ya ce a a ya ce yana ne na hannu ba ka jira wai a'a amma mun nuna hawa mace cikin wani mai da nuna yawa nace kana da gaskiya in ku aka ce ka shiga alwani ta ta bara ka shiga ba sai sun shiga a. a'a to to laki yajibu alayka fi ghusl waje ya zama wajibi a lokacin da kake wanka fuska an tukhallila sha'ra li'atik shine ka cuccuɗanya gashin gemunka in kana sha'rul lihya in gashin gemun ya kasance khafifan mai sauki ne ba mai yawa ba kaɗan ne yaya kaɗan ɗin yake da wasu ƙila ke tambaya cewa za a gane kaɗan da mai yawa sai ma ce ta tazharu basharatu tahta fata tana bayyana a ƙasan shi shi ne gashin da yake kaɗan in dai ka ɗaga shi za ka ga fatar leɓanka fatar haɓaka in da ana ganin fatar to gemu kaɗan in ko ba a ganin ya yi yawa ce to wannan ba Eh, eh kamar na Ahmad ba eh kasidan ne ko to na abin nan ba bar zane eh to na abin nan ba a na na mala kasifan eh, na ne kasifan kuma yako yace dan ya bambance maka yadda khafifan mara yawa da kasifan mai yawa yace in kana sha in kana sha'arul mihya in gashin gemin ya kasance khafifan mara yawa ne kamar ya mara yawa ka buharu basharatu tahta fata tana bayyana a kasansa in dai za ana ganin fata to ba shi da in ko ba a ganin fata gemin ya riga ya yi duhu sosai to shi kenan ya ci ko kenan ko ya yawa to shi kenan sunan wannan kasifan kenan idan ana ganin fata a wurin alwala zai cuɗan ya shiga in ko ba a ganin fata da ke ƙasa a in ya zuwa da na kawai da wani shi zai shi shi ya wani ke kawai ba lallai sai ya shi da ruwa har kasa ba shi sama da wata. in yana da yawa ba shi da wannan da alwala ne wa in kana kasifa in ya zama yana da yawa kenan ba a ganin fata a ƙasansa فلا يجب عليك تخليمها بيزما واجبك كتصنيفي با كشغل دولة ciki ba wannan a alwala kenan amma idan a wankan tsarki ne wankan janaba wajibi ne to ba ba ma na gemu ba na kama ya zama wajibi sai ka sa ruwa ya shigar da ruwa ya tushen gashi sabanin abin da a alwala ta shafa kai kai ake shafa kai da bukata kai ake قال رحمه الله hakan nan da ya zama wajibi يا واجبي fi في nan. لأنولا في غسل يديك أمور تندك إتي وغنك هلا وانك أن تخلل أشابعك شنو كفست في ياسنك معنى كتبة تبع حتى كنا كفست في ياسنك على المشكور أما قلنا بتفي شهر كفست في ياسنك كنا باين كان حتى باين حتى kaga hakan da أنت in kai haka baka san أنت ba amma in kai haka haka ya rutsa kenan ko ya shiga to wannan ta uku shi kenan wannan a alwala duk za ka yi waɗannan su ne farallan alwala eh? waɗannan su ne farallan alwala guda bakwai da malam ya lissafa mana kuma ya mana bayani ta aliki a abin da ya shafi fuska fuska in mutum yana da gemu gemun yana da yawa kai zai wanke ne ya wuce gaba amma in jinin ba shi da yawa yanzu shi ya ko ya ba ruwa ya shiga kasan da qala rahimullah to kenan wadannan abubuwa guda bakwai da muka ambata rashin gura daya ba ba yana bata alwala kuna jira da ke ko mutum ne ya yi alwala da shafar kai ba sai da ya sa kafa shi a masallaci zai shiga ga kuma liman ya ce istawwa ya yace Allahu akbar kuma ya ta kabar da yana ya ya mata cikin go ya wuce sai shi kuma yanzu ga kafa shi ta shigo ciki ya zai zai koma dole zai koma ne ya yi shafakkai sai zai ci gaba da abin قال رحمه الله وأما سنن الوضوء فثمانية غسل اليدين أولا إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنفاق وهو جذب الماء من الأنف ورد مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وتجديد الماء لهما وترتيب فرائضه قال رحمه الله الإمام عن أشماوي ألا تعالى جنشر غفر وأما سنن الوضوء amma abin da sunnonin alwala suka kunsa ma'ana sunnonin alwala fa samaniyatu to su guda takwas ne farallai guda sunnoni guda takwas sunnonin alwala guda takwas ne sunna ta farko rasulul yadaini awwalan ila al-ku'ay rasulul yadaini wanke hannaye guda biyu awwalan tun tashin farko ila al zuwa wuyan hannu zuwa wuyan hannu mutum zai wanke hannayen shi da farko tukuna zai wanke haka a shi kenan don da waɗancan abubuwan da aya ta faɗa akwai waɗansu abubuwan kuma wani jina ban da waɗancan ya ayyar da jina amanu idan kuntum ila salati faqsudu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn akwai waɗansu abubuwan su ne malam ke zayyana mana ina ba ta mun fahimci wannan da kyau amma akwai wanda yake su sai raba gari da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai babu ruwansu da hadisi ai ko yanzu ce babu ruwansu da hadisi babu ruwansu da Qur'ani wannan kuma abu ne da yake wazi tsoratan ji alwala baya wanke baya ba zai yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda takwas da aka ambata ba saboda ne saboda sunnoni ne ayar sai da mai da mutum magana su ba ilai kuwa na ga wani daga cikinsu yana cikin manyan manyan su ba a nan garin nan yana sai da gishiri ne in gane ko yana sai da gishiri da ya tashi zai yi alwalar sai tsaba da sai da wanke hannun tukunna da ba in ko da ya ɗauko a shago sai da wanke hannun daban sannan kuma ya ɗauko ruwa maka ma fuska hakan ba haka ne yasa da ya ɗauko butar da sa da ya ɗauko da ya ɗauko ruwa mai zai da haka a fuska ba kabiri ya wanke inda ya yi saboda manzo Allah ya ce da ya samu yana amma da wanke kasar yadda bai sharar masallaci ba zai yi kasuwa amma wani ya zauna da tsintsiya a hannu ba shara ba zai yi ba ko dai ita masallaci ko ko kasuwa ko dai mutum ya gada hukunci annabi Musa alaihi salatu wassalam ko dai ba fir'auna babu da zai cewa ya yi tsaka tsakiya qala rahimahullah غسل اليدين أول إلى الكوعين wanke hannaye tun karan farko zuwa gora wannan a koda yaushe ne ko ko akwai hukunci na daban a lokacin da mutum ya tashi daga bacci wannan amma yana daga karfafa sunna tana da karfafa a lokacin da mutum ya tashi daga bacci kuma rika ko yana da karfafa a lokacin da mutum ya tashi daga bacci قال rahimullah walmadmadatu da kuskuren baki shine a sa ruwa a baki a kada shi ai jiya da ka karanta larabcin walmadmadatu da kuskuren baki ruwan ya kada bakin ka kenan wa mistin shaku da shaka ruwa wa mistin saru da tace ruwan da ka shaka to idan ka ce shaka ruwa me ake nufi da shaka ruwa وهو جذب الماء من الأنف abin da aka ce al-istinsar shine mutum ya fato ruwa daga hanci kenan ya shaka dan sai mutum ya shaka ne zai zai face shi ne mutum ya ɗibi ruwa ya haka haka hasu ne ce wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'ima wa baligh fil istinshaq ka kai makura lokacin da kake shaƙa ruwa illa an ta koma sha'iman sai dai kana azumi amma in dai ba azumi kake ba ka sha in ka ɗanyo ruwan sai ka yi haka amma sai ga wani haka da abin da ya wani wani ya haka wani kuma ya haka ba abin da ya yadda yi daban yadda littafi kuma yi bayani daban shi wani haka zai gano ruwan da zai dangala haka sai haka za ka dinga gani irin daban-daban shi za ka gina ke cewa an mutum fage je makaranta ya yi karatu ko to in dai dinga haka za ka dinga ganin shi yana kai shi kyara kawai da alwala da aka yi ta a makaranta da wace aka yi ta a bakin titi ba zai ba su taba haɗuwa da safiya da aka yi ta a makaranta ita ce mai an'amta wata aka yi ta a kan titi ita ce mai al'anta haka da ka dinga jin fatiha da ake a makaranta za ka ga sabuwar da alhamdulillah wacce ake akan titi alhamdulillah haka da ka dinga jin kuma haka ke ba haka al'amuran suke wasu Allah salamatu wa lafiya قال رحمه الله ورد مسح الرأس دباير شفكي كي شفكي هكا كي شفكي فرلا منه ka dawo da shi haka sunna wa mas'ul ufnai da shafar fatun kunnuwa guda biyu zahirahuma wajensu wa baƙunihima da cikinsu ma'ana kenan mutum zai taɓa ruwa in ya taɓa ruwa ko da danshi danshin ragowar ruwan da ke hannunsa na shafar kai da ya ɗazu fuska nau kenan biyu sai ya sa babban yatsansa manuniya sai sa yar manuniya wanda yake yin tasbihi yake ɗaga shi zai tafiya ko sai ya sanya shi a ciki sai ya ɗauko babban yatsa ya goya a baya haka kenan haka ake shafar kunne ka ji sai da mana wannan ya shafa ina kenan ciki babban ya shafa baya wa tajdidul ma'i lahum da sake sabanta musu ruwa sake taba musu ruwa ma'ana kenan yanzu in mutum ya shafar kai haka ya dawo da shi haka ya kammala na kai kenan sai sake dangana ruwa kun sai kuma zai yi haka mana ji wannan da kyau hadisin da mai karanta ya ɗazu yake ce mana fa'iza masaha bi ra'sihi in ya shafa kansa kharajat al khataya min ra'sihi laifukan da ida da ka buje zai zubo kasa hatta ta khuruja min uzrihi har laifin da ida kunnan sai fito kun ga wannan hadisi sai aka nuna mana shafar kunne yana tare da mu shafar kai kun gano a wannan hadisi da magana tare ma wata ko nuna mana shafar kun yana tare da shafar kai tun haka sai in ka shafa kai haka ce Me laifin zai zai haɗe haɗe na ina eh mutum da kenan za ka wuce da shafar kun haka baki ɗaya kamar yadda wani ya tabbatar haka na kuma wani hadisi ya tabbatar da an da jaddada Ya kira kana da fuska guda nan ina fuska guda قال رحمه الله وترتيب فرائضه jeren tofar nan alwala din nan da aka ambata da su kamar yadda ayar suratul maida ce magana mata mutum ya wanke fuska sannan sai ya wanke hannaye sannan sai ya wanke sai shafa kai sannan sai ya wanke kafa shi kana gama da kyau ko kada mutum ya wani irin tarkibi ya yi da gaman tarkibi ya ce amin da ya yi waɗannan gara saboda haka sai ya wanke hannu da ya wanke hannu sai ya shafa kai da ya shafa kai sai ya wanke fuska da ya wanke fuska sai ya wanke kafa kaga wannan yayi gama yayi gamanniyar alwala ke ko qala rahimahullah wa amma fadailuhu fa sab'a ma mana ya bayyana mana sunan alwala sunan alwala a karfi suna bin farna alwala ne wurin karfi yanzu yana lissafa wannan mustahabbai wanda ke su kuma suna bin sunoni ne a karfi yace wa amma fadailuhu amma mustahaban alwala fa sab'atu to ka sani mustahabai ne guda bakwai kana jira da kyau mustahabi na farko at-tasmiyatu ambatan Allah shine ka ce bismillah kana jira da ko in ga ke alwala sai ka ce bismillah kana ka ce bismillahir rahmanir rahim bismillah za ka ce kuma sai ka wani kuma ya ce ka ji sun ce kuma ba ta mai ne ce mun ce mai ishmael ya ce a ce bismillah ba shi ba to ne sai ne cewa bismillah da a ce bismillah rahimullah wal mawdu'u tahir da wuri mai tsarki shi ma yana cikin mustahabban alwala mutum yayi alwala a wuri mai tsarki to in yana da ra'ayin da sarki fa a lura ta yi ko ba ta yi ta cika sosai a ganin za ta zama ce tsakanin farallai da mustahabai alwalar ta yi ta cika sosai ba ta cika ba to ya kamar ya shi ya mafara bai ta shiga sai karfe bakwai da rabi ko karfe takwas sai raka da ya shiga za a yi alwalar ya yi sai ki ganin ya fito yana alwala bari ya alwala cikin bayi da ko ba zai ce ba alwala ta yi ko ce ba ta yi kuma ya dora makara wa qillatul ma'i bila haddi da wa qillatul ma'i da karanta ruwa bila haddin ba tare da an iyakance maka iya ruwan da zaki alwala da shi ba shine bila haddin ba tare da iyakancewa ba na muktasar khalil yace ko da a gefen teku kake ka ku san a teku ga hannunka kenan zai ɗebo ruwan ko da a gefen teku kake karke karke karke kubu ruwa kwatan kwatan kai a kai ta kalilin ma ibada ce kan wurin wala ibada ce Kisa aka bude buɗe wala da ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suke imani in ba haka ba in dai dan za ka ɗauki wai tsafta ce zalla to me yasa da kai yanka ɗazu daga bayi da take ka yi wanka da bokiti guda ka tafi da sabulu guda ka saba shi duka amma kuma sai kai ne sai kai alwala mun fahimci ibada ce ba al'ada ba ce sa ka aka yi haka ake so kai isa na a ce ka yi so uku na a ce kai so daya wanke hannu zuwa zuwa hannu wanke hannu zuwa zuwa hannu wanke fuska duk so uku amma shafa ta aka ce so daya haka kawai ake so kai a ce to kai sai ka wuce uku yanzu ka ga an samu ragowar imani kenan idan ka bude ayat da ya ayyuhal ladzina amanu imani ne zai sa ka yi abin da aka ce kai ba wani tunanin ka ba dan da tunanin ka ne ke da mai inda ya zama da hankalin ka ya zama jagoran ka to ai yanzu daga wanka ka fito kuma ke to amma da yake ibada sun sa ka bude ayar da ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka imani akwai abubuwa na ibada imanin ne yake sa ka yi ba yake na ka ba ina ka tabbatar fahimci wannan da kyau imani ne kawai yake sa ka kuma akan haka za ka samu lada akan haka imani yake karuwa قال رحمه na وقلة da ده da ruwa kenan mutum ba alwala ba ce kawai ya zo ya buɗe kan famfofi kawai yana ta zuba alwala haka haka ake yi ya ɗibi za a ko da akwai famfo kuma ake butoci ai waɗanda suka ajiye butocin sun san akwai tamfo din amma mai zai amfani shi ne ka ɗiba a buta gargara ya fi kai gargara saboda tsabata mutane ba su fahimci ta ƙabilul ma'i ba ko kuma sun ruja suka hayyake masallatai ana iyakance mu mutane ruwan a buta sai a buɗe butar kenan in ka ɗibi ruwa sama wannan mutu tsayawa zai kun da ke da ke ko ba za ka ce don mai suka yi ba ai gagara ta ishi mai an ce bala haddi matakin da mutane suka ɗauka na ruwa dole a musu irin wannan hukuncin ina fata hukunci yana da kyau wasu Allah su قال رحمه الله ووضع الإناء على اليمين بسن بوتر الولاء كو غنغن الولاء أهمك نداما إن كان مفتوحا إن يكسر سينا دبوتن باكي kana jina da ko ka sa shi a hannunka na dama domin yi da galibi alolan a hannu a wannan hannu a hagu kake sannan ka sa shi a hannun hagu kana yi a alolan hagu kuma zai yana yana goma ciki mun ka sa shi a hannun ka na hagu in yi rubuto ko amma in ka sa shi a hannun ka na dama in ka tun tsaro zai kai a haka amma shi abin nan abdulsane wani shirin shi a shumaidu yake cewa wa amma na hawar ibrik amma abin da ya shafi kankanar buta haka kamar ɗan butar ƙasa da ake da sauran da butoci haka na alwala da aka ware su yace fa yuba fil jihati yusra ana iya sanya su a hannu a bangaren hagu li annahu ahwanu ala akhdh al ma dan ya fi saukin taba ruwa din ya fi sauki wurin mu'amala da ruwa kenan na mutum zai da botiki ko dai da kwano ko dai da kaza sai sa shi a wannan bangare rahmatullahi alal jami'a قال رحمه الله والغسلة الثانية da wanke wa na biyu nan ce wanke wa ina hannu zuwa ina zuwa wuyan hannu da hannu zuwa gwiwar hannu da kuma ina fuska da kuma kafa wal ghaslatu na biyu da wankewa na uku duk menene mustahabbi ne idza au abadu kula idan wankewan farko ya isar ya gama ko ina an gara karatu idan da ka ɗibi ruwa da za ka wanke fuskar ka ɗiban farko da kai da ka wanke ruwan ya ka tabbatar da ya isar da ko ina da ina to ka sace yi mustahabbi ne ka sake yi mustahabbi ne da ka ɗibi ruwa ka wanke nan ka san wankewa da kai ya isar da ko ina da ina ya isar har zuwa har zuwa nan duka kuma kuma in da ranka ya farko da kai to ya gama ko ina da ina babu wani wuri da bai samu ruwa ba to na biyu da na uku mustahabbi ne to amma idan bai gama wata shi ne mutum shart idan da mutum ya yi ya wanke a wurin da bai samu ba yanzu na biyu yana wanzu ne ƙwararren ne na biyu ba zai zama mustahabi ba sai in na farko ya gama ko ina na uku ba zai zama mustahabi ba sai in na biyu ya gama ko'ina ya tsara da ce iza au arab idan wankewan farko ya gama ko ina ya isar to ba kala na biyu da na uku mustahabi ne قال رحمه الله waɗannan abubuwan suna da tasiri sosai da sosai za su taimaka maka a lokacin da hankalin ke ga kana so ka yi alwala haka kuma jami'i yana neman ya kubce maka to wanne ne jin ya kubce maka to cikakkiyar alwala uku uku ko kuma a ce alwala marratin marra ko marratani marratani sannan ka samu jami'in wanne shi ina ba ta mugunci irin wannan domin wani ta za'am adadin mashari'i يقدم الأعلى من المصالح وضده تزوج من الفاسد يقدم الأدنى من الفاسد ولا زي كما سابقا أما sai idan na farko ya gama ko in na biyu ya gama dan kar mutum ya ɗauki zuwa neman jami'i alhalin ya tafi ba shi da Allah رحمه الله والبدء بمقدم الرأس بفارة a lokacin da mutum zai fara ya fara da goshi da ra'asi in zai fara wankewa ya faro sama ya kenan mutum zai fara alwala a musahabi ba wai daga kunci zai ɗebo ruwan ya watsa nan ba in za ko zai ɗebo ruwan ne ya sa daga fuska sai ya gangaro shi ƙasa baki daya eh eh muqaddam ras shine goshi ba shine magabacin kai ba muqaddam abin da ke gaban kai ba shine goshi ba shine mutum ya faro daga nan mu haka a wurin da kenan a wurin wanke fuska haka ne kuma a wurin shafar kai ya fara daga goshi ya yi kasa ba wai zai shafar kai ya faro daga nan ya yi haka gane ko kenan ya faro daga haka yi haka yayi yayi farilla ya mai ta shi shi ne ne yi mustahabi abubuwa Allah cikin da Allah bai sa masu yi mana nan wurare da yin yin ne daga cikin wanda ke ma ji Allah tsirara ne ta Allah su tabbata ga yake yake cewa laila an ashuka ala ummati la amakan biswak inda kullu wudu inda kullu sala ba din da tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su su dinga yin asuwaki a lokacin da za su kowace sallah yanzu eh, asuwaki yana da muhimmanci sosai da sosai waɗannan su da abubuwa da malamin yanzu yi Allah ta'ala ya jikin shi da gafara Allah ya hamshe shi Allah ya sa ya huta ya ce ya kawo na farallai su ne matakin farko ya biyo su da sunnoni su ne mataki na biyu na biyu su da mustahabbai su ne mataki na uku sai ce wallahu a'lam Allah ta'ala shi ne mafi sani Allah ta'ala ji kashi da gafara Allah ya mashi kamar yadda ɗabi'ar karatu ta karantar yadda muke abin nan yake da suna akhbari da ma yadda muke karatun da yake na ranar asaba na ka samu ruwa aka yi da ruwa aka gaggaba yanzu ma kuma za mu sake gwada alwalar da izinin Allah maɗaukin sarki الله وحده لا شريك له واشهد tambaya Ala, ba ruwa kuma sai ya kuma ya kuma ya Ya kuma shi shi. kuma kuma ya yi ina magana wannan ne cikin nan hmm? alaikum assalam eh. wannan sai ana babin su aswaki ne ake wannan tambaya yanzu dai aswaki ne eh na hmm. dai ba ah, a muke magana da alamun mutum sai mutum ya shafa kai baki ɗaya ne ما لما يفعل كبير na ta yana ya ta ba mhm. masu yaɗan ya tsafa a matsayin suwaki ko kuwa to suna ganin ba sami asuwaki ba ƙasa ya wallahu a'lam to ya yi dawo da shi sai ya ta kunni ai shakarwa ne zai koya ne ɗalira zai koya ne ko da zai kai ka sai ya rage shakar ko da zai ce zai kai ka ba sai ɗan yi ba an su ne cewa ba ne filistin sha na'am kuma an da su Allah rasu wasu sai a ba ba da safe ba da gabaci eh. eh. ya ya a ah, ji shi ne a lokacin da mutum ya mun kawo wannan ne a lokacin da malam ce rasul da yadda ne awwalan ila al-qur'an ya kawo shi a babin sunnoni ko da gaje sai muka ce sunna ne amma idan mutum zai yi alwala ne bayan ya tashi daga bacci to yanke hannun sunna ta fi karfi a wannan lokaci dan haka suna ganin wajibi ne ma ka fahimci magana ko ba wai na wanke bacci na ba wai na wanke hannu na wanke hannun tashi daga bacci da danda na kuma alwala da bamba a yawa na eh. na ce ya halatta dan ganin yan ne wacce din za ku ce ai ba da wacce da muke akaba ne wannan muke hadawa muke da muke akaba ne hadawa muke yawa da muke akaba ne hadawa muke nisa yanzu na raba yau kuma da mun wacce ruwa mun yi wannan kenan shi

wanda ake kiran shi bathroom ɗakin wanka ne kaɗai shi wannan ɗakin ko fitsari ba a ko fitsari ne ya kama ka za ka je inda aka yi shi ne da bayan gida ina kina da ke muna magana ne a karantarwa ta addinin musulunci duk duk wanda Allah ta'ala ya hore mai yana da bayan wanka daban yana da na bayan gida daban to idan za a fitsari ana zuwa na bayan gida ne a yi ba ana zuwa na wanka ne a yi ba sai dai a lokacin da za ka yi wanka ne wani fitsari ya kama ka to ai da yi magana jiya in kai fitsari ko da ya kai abin nan da fiye wata daya ruwan wankan da kai wanka da shi kuma zai warke shi sai da in a bayan wanka ne da ake kaɗai wannan ba matsala wuri ne da tsanki za ka iya karanta qur'ani ma a wurin kun lura shi sa aka ce ba a yi fitsari kuna jira shi sa aka ce ba a yi fitsari na'am malam tambayar da malami suke yi a kan eh. Eh. Ah, to abin na yi ba yake magana za mu je mu samu maganar iziya dan kaɗan kaɗan ake so mutum ya dan karkatar da kanshi haka waɗannan misalin ana samun su da aka ce ta aminu bira suka kabila da mutum ya dan damaita da kanshi kaɗan lokacin ne sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ne ba ke mai gurguwar fahimta sai mutum ya limin ya zo sallah ya ce wala dalil sai ce amin ta rubo wani an ce ta'amin da rasu ga kanina kuma inda salam ne ba ma inda at-ta'amin ba lokacin yin sallama ne ba lokacin cewa amin ba ga ya sami irin waɗannan abubuwan da izinin Allah ta'ala yin ayyuka a aikace na sai yana daɗa kawo mana nesa kusa kuma wannan al'amari sai ma usman yi ya zo ya fara mutane shi zai nuna musu alwaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da jaddadawa ina ƙara jaddadawa duk waɗanda suke limame ne a masallatansu wajibi ne karku ga mutane ne sun damu kai da aka maka bayanin aka zo kuma aka aikata maka shi aikace sai dai kamar sai ka ga eh ashe gano ta ka ta ƙara damuwa hakan nan malaman islamu bangaren matan aure ne bangaren yara ne yaran bangare biyu bangare bangaren yan mata ne bangaren samari ne kullum ne a yi musu shi a aikace za ka tare yaro ya karanto maka farlan alwala guda bakwai ya karanto maka sunonin alwala guda bakwai ya karanto maka musaban alwala guda bakwai sunonin alwala guda takwas musaban alwala guda bakwai duk zai kawo maka su da ka amma yin alwala kuma sai da fuskar haka ne guda gaban ne tsara ko duka na akwai bukatar bayan an karantar kuma a yi a aikace لنا رب تعالى شكرا من أيكم سيء الجنة ومكما أقرون سبحانك اللهم بحمدك شر الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك